mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke ran a jihar Borno. inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai da ke aiki a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya bayan sun kakkashe wasu shugaban gidauniyar smile medical care foundation da ke tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya shafa dr sale abba ya min ƙarin bayani an rage jami'an tsaro a wani da yamma haka cikin wato barikin nan da hakan nan kawai suka fara jin harbi har so suna nan a wannan wajen ba su ankara ba kawai abin da suka ji shine suka ce kawai kawai da suka ji an shigo ana yaren kanuri suna jin wannan kawai sun san cewa wa mutanen babu sun cimma fa wannan wajen sojoji kuma gabaki daya abu ya fi karfin su karfin su gabaki da sun bazama sun gudu cikin jeji aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku daya daga cikin su shine Dr. Kaci Dr. Kaci shine likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram da my colleagues ai shi abin yake pain dina do you know that wannan Dr. Kaci na shine likita na bakwai da aka kashe kuma dukkan some of them classmates ina ne wayansu immediate genius din haka in ba a protecting mu ya za mu je mu aiki akwai shi Ibrahim Lawan shi ma yana aiki da ayoyin shi ma aka kashe shi Sai ana akwai wani yawo so sa'an nan kuma su matan nan guda uku da ita Hauwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya su biyun da an ce suna aiki ne da ICRC duk da ICRC sun fito suna cewa wai a su ta party haka aka zo aka tafi da 'yan matan nan gaba dan abin ya tara mun hankali matuka in fact ya hana ni bacci ya kamata a ce ni a ce ainihin gwamnati ta tashi ta tsaya akan wannan al'amari ɗaya daga cikin ma'aikatan jin kai uku da 'yan Boko Haram ɗin suka sace. Hajiya Halima Muhammad ta buga waya a daidai lokacin da 'yan Boko Haram ɗin suke kokarin sace ta ana tsaka da barin wuta. Sannan kokarin da na yi don jin tawakin unwa cuku kakakin rundunar Operation Lafiya Dole bai nasara ba. Hassan Mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.